Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta kasawa Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Malam Awal Gurgu ko kuma Awal Mai Masara da ke gaudare a jamhuriyar Kamaru wanda asalinsa ɗan Najeriya ne da yawon duniya ya kai shi wannan ƙasa ta yankin Afirka ta tsakiya. Inda da farko ya rungumi bara a matsayin sana'a kafin daga bisani ya koma gona don noman masara, inda a ƙarshe ya shiga sana'ar saye da sayar da masara, abin da ya sa a yau ake kiransa Malam Awal Mai Masara. To a kashi na ƙarshe na tantaunawarsu da wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u. Bakon shirin ya yi bayani a kan yanayin zamantakewa a tsakanin nakasassun kamaru da al'ummar wannan ƙasa. sannan ya kuma taɓo batun ilimin masu bukata ta musamman. Yanzu wane mataki muka ɗauka na yadda za mu yi mu waye mu yi takarda mu yi ilimantu mu ilimantar da saura haka zaka ce to yanzu wannan ne muke haɗa kai yanzu muna ta zama ko yaushe da mutane muna ki akwai wanda suke so akwai wanda ba su so akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah muka ce ko ka dogara da Allah shi ka tashi ka tagaza akwai wanda suka ce su Allah ne kome muka ce a ka tagaza dai wannan ne aiki ma tukuru a gaban mu kamun su yadda ma ko ka dogara da Allah shi ka fito ka fafata ta Allah kiwo ya fice Allah na yawa shine a game da iyalai kuma shin akwai irin matsaloli da kuke fuskanta ne in kuka zo kaman alal misali neman kaman aure ko kuma a'a ‘ya'yanku suka zo neman aure abin na tafiya wato kai tsaye ba tare da an kalubalanci matsala bane ko kuma a'a akwai waɗansu irin fitinu na musamman da kuke kalubalanta a dalilin halin da kuke kuka kasance ciki. Ai ma Rabiu kowa kaga ya kwana lafiya shi ga dama ko ma kai ba musaki bane ka san da ka take. Ba samun kalubale a neman aure shin kai ka nemi ka samu kalubale. Dan kan ma bai je samu kalubale ba neman aure shi in shi ya nemi ya samu kalubale. Duk dan adam a wannan kan ya san inda matan shi take. Muƙaddara an samu ilimi game da wato samun alal misali sana'o'i waɗanda dai za su taimaka muku domin kuma ku mallaki abin dogaro da kai ku samu kuma ku more rayuwanku shin in aka zo neman irin wato wannan sana'o'in a nan in ma ana samun kalubale ne ko dai kuma a babu amma rabiu shi ubangiji annabi ya ce yanayin arzikin duniya kashi sasa'in da tara a kasuwanci Allah ya saka kashi ɗaya ne sauran aikin gwamna aikin wa aikin wa aikin wa in ka tashi ma ko kai ba musaki bane wannan abin sako nan na so ya isa gun wa'anda ma ba kai ba Ka ce ka dogara shi kai aikin gwamna anan ka samu kalubale siye da siyarwa da kake gani anan ma arzikin yake to mu dama kamar da na ce ma a baya mu 'yan saye da sayarwa ne mu ma ciki suka tashi sun fi mu ma kwazo sun yi nisa ma a saye da sayarwa mu da kake faɗa ai sun yi nisa su mu ai ba mu saki dole shi ya fi mu saki ba mu mu da kake faɗa sun yi ma nisa a saye da sayarwa sun yi nisa a boko su ma sun yi nisa a boko su da hake sun saba da saye da sayarwa sun watsar da boko sun rungumi kasuwanci su ma suna boko kan su yi nisa cimma wani matsaya boko ma sun yi kuɗi malam awal wani irin kira za ka yi ma misali mutane da suke fama da illa irin wannan domin ganin cewa sun wani kaman hoɓɓasa domin su kyautata rayuwar nasu ko ba wayanda suke fama ma da wannan abin ba to kuma ma da yake akan mu ake magana duk mai fama da rauni a rayuwa yayi kokari ya duba me raunin shi me kuma aiki wani irin aiki zai iya yi don kamar da na gaya ma a baya ba dole dole bane ni ma an awar gurgu na yi noma shi ce ma kabiru makawo ma ya zo ya noma a'a kowa je duba me zai iya yi ya dogara da shi dogaro da bara ba abu bane mutum ya dogara dai da sana'a annabi ma yace duk mutum mai roko zai tashi a lahira fiskan shi ba nama mutum ya dogara da sana'a ko a zamanin annabawa an yi musakai an yi makafi akwai wani makaho a zamanin annabi shi yake kiran sallah ibnu maktum ka dogara da wani sana'a yafi maka to wani irin duba kake ma yara da suke na suke yawo cikin wato birane suna barance-barance da kuma waɗanda suke tashi ma takanas ta Kano su tafi hawa su wurare ko kuma wasu ƙasashen domin ƙaddamar da sana'a ta bara wannan. Wannan lalaci ne da son zuciya. Su suka ga dama suke yin bara a inda kake ma za ka samu aikin da za ka yi fi ma bara wa'annan zuciyansu suka kashe da lalace kuma ma rabiu ni na ga baran ma ya fi aiki wuya bara da kake kallo shi ya fi aiki wuya na yi baran shi ya fi aiki wuya ai shi baran sana'a ya fi sauki ai Allah ya kiyaye malam awal mai masara domin yau ya tashi daga malam awal mai bara ya koma malam awal mai masara to a duka duka dai anan za mu taka birki a cikin wannan shirin da fatan kun ji daɗin wannan shirin na kasa To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin wanda zai yi bitar mahimman batutuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa. Yanzu a madadin Malam Awal Gurgu wato Awal mai masara na gaudare da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, baiwa da ka ko akan wa kai ke yi, wani kaga tawaya halitta ta yi.